a doguwar takarda da NNPP ta tura zauren don bayyana dalilin rashin bayyana ta ce ranar da aka gayyaci kwankwaso ta zo daidai da zuwan wani dan takara inda bincike daga bisani ya nuna dan takarar ba wani ba ne illa iyaka a Tiku Abubakar na PDP. Jigon kamfen ɗin NNPP Buba Galadima ya ce ba lalle sai kwankwaso ya je zauren za a fahimci shi mai kishin arewa ne ko ko yana da manufofi masu kyau don raya arewa ba. In yayi bayanai in ya tafi wajen ai ya riga ya bada kansa kenan suna iya nunawa ya yi bayanai waɗanda ba su gamsar ba na kishin arewa saboda haka wanda ya ba su kuɗi suka ci ko ma da bai bayani ba ana iya cewa shi ne ai shi yasa dan sun san kwankwaso zai kada su a zaɓe ne su yi ƙoƙarin amfani da malamai su yi amfani da sarakuna su yi amfani su yi ƙoƙarin amfani da masu faɗa aji da tsofin shugabannin ƙasa da waye duka ba zai kai su ba ko ina yanzu suna amfani da 'yan boko da 'yan jari hujjan arewa marasa aikin yi shi ma zaune injiniya waɗannan manyan 'yan boko kake cewa marasa aikin yi ma zaune. To me aikin su me sana'ar su ni ga na noma ka zo in kai ka gona ta. Nan take ɗaya daga masu shirya taron hakim Baba Ahmad ya nisanta zauren da nuna ɓangare yana mai cewa zargin ba shi da tushe. sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka mai da ranar ta can baya aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin kishin to jama'a Allah ya kamata mu zama manya. na za ka sa ka ce wai wani kishin kishin menene ne menene ka? cewa mun haɗu dukkanmu dan dai lalacewa mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu 'yan Najeriya to 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri haba jama'ar Allah ai mafaɗin magana wawa ne mijinta ba wawa ba ne 'yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda ya ce ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba to gashi nan gasu. Daraktan gidan Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ya ce kasancewar gidan na marigayi sardaunan Sokoto ne, sa Ahmadu Bello, don mai kyakkyawar manufa ga Arewa na da hurumi ya zo ya bayyana manufofinsa. Ba ta kai irin wannan alladin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba, wanda ƙungiyoyi za su su haɗu su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai ayyukan su ki ɗaya. Sai ka gaya ma me kake da shi sannan kuma za ka ma wannan lardi namu arewa kan sun matsaloli da adabu wannan yanki ina namu ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takar ba wannan ba shine kidan ba manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya ga gaya mana ga manufofinsa ga yadda zai aiwatar da su sannan kuma zai tallafa mu yankin arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan. A zaben uku mai zuwa an samu ƙungiyoyi na arewa masu nuna muradin gabatar da bukatun arewa ga 'yan takara don yanke hamzari ga korafin cewa rashin yarjejeniya a baya ke sa yankin ke tashi wayan kuma ba ikon cewa cas in an ce as. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.